ya lakare Allah bishirin kuma soya wasan damben gargajiya Rana ta zo wacce kuke jira ajan labaran dan gwamba wanda za a kaddamar da shi a gidan Idris ɓambarewa ranar Lahadi idan Allah ya kai mu 28 ga watan daya shekara ta 2024 idan Allah ya kai mu da nake roƙon masoyanmu da na birni da na ƙauye da na karkara da na waje ma ina wa kowa fatan alkhairi sannan ina so su taya wanda Allah ya ba ikon zuwa alhamdulillah wanda ma bai samu zuwa ba yayi addu'a shi ma alhamdulillah wannan ajo kun ji gayyata mai gayya mai aiki alhaji labaran dan gwamba wanda yake gayyata kowa da kowa wannan shararren ajin sa kar ku bari a baku labari gidan Idris Bambarewa kudin shiga naira dubu ɗaya ne kacal ce gaba ta kawo ya mata kawo dangon baba o oh, za gudun kare in bai kashe zomo dangon baba o oh, za ya bangari in baya da kowa sarki ya da yayi